Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu ci gaba da karatunmu na wata-wata na iyaye mata kamar yadda muka saba yi bayan an tafi hutun azumi da kuma sallah karama yau muna 28 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma sha shida ga watan hudu dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci jami'ar sayyidina na tabni abi sufyan radiyallahu anhuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu littafin mu shine littafin nabiyyu rahma siratun wa durusun na babban malaminmu al'usadu doktor muhammadu sani umar rijiyar lemu hasitahullahu ta'ala wannan zai zo majalisunmu na 39 insha Allah a cikin littafin a inda mala yake fitar mana da darussa masu mahimmanci na rayuwa da addini a game da abin da ya faru na hijira tun daga shirin hijirar haffitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasancewarsa tare da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu da waɗanda suka ba da gudunmuwar a wajen hijira kamar 'yan gidan sayyiduna abubakar radiyallahu anhu suna na asma'u suna na aisha su sayyiduna abdurrahman hadda sauran masu yi wa sayyiduna abubakar radiyallahu anhu hidima wannan darussan za su kunshi suwar manzan Allah sun salama Madina da yadda muka ga yadda mutanen Madina suka karɓi annabi sallallahu alaihi wasallam da irin shirye-shiryen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gina garin Madina bayan ya yi iso garin abinda ya shafi gina masallacinsa mai albarka gina gidajen matansa yadda sahabbai mutanen madina suka karbi baki wato muhajirai yadda suka rika mushatara wato suna raba komai naci biyu suna ba wa muhajirai balan Sare zai dauki gidansa sai ya raba shi gida biyu sai ya zauna a ɗayan ɓangaren shi kuma ɗayan ɓangaren ya ba ba muhajir haka gonarsa haka matansa duk waɗannan abubuwan mun su waɗanda darissa za mu ɗiba a ciki a cikin darissan mun karanta darissa sun kai goma sha biyu za mu tashi darasi na goma sha uku da izinin Allah maɗaukakin sarki darasi na goma sha uku a irin kwafi na shafi na ɗari da tara ban san ɗayan shafin ba ɗayan bugun ba menene ɗari da nawa to ɗari da goma darasi na sha uku malam ya ce mana hafizahullah الرغبة في مصاحبة أهل الخير daga cikin darussan da za mu koya a hijira akwai mutum ya zama kullum yana kwaɗayin kasancewa tare da mutanen kirki duk abin da za ki to ki yi ƙoƙari burin ke zama shine ke zama tare da mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana yana cewa masalul jalisi salihi ka hamilin misk imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan misalin aboki nagari wanda za a kasance tare da shi a rayuwa da shi kamar misalin mai saida turare da sai da turare in mutum ya zama tare da shi to zai samu ɗayan fa'idoji guda uku fa'ida ta farko kyauta wannan annabin sama ya faɗa haka kuma gaggata annabi sallallahu ne sama da Allah ya har yanzu masu turare haka suke ban san wasu masu kyautar abin siyarwansu ba a cikin masu sai da kayayyaki kamar masu turare wani zubin ma sai ka kauce musu musamman kana da alaji su za su ce sai sun sa ma su maka kyauta bazan su mai ce ko dai su maka kyauta ko kuma ka siya da kudinka ko kuma ba ka si ba su baka kyauta ba ba ki siya ba amma sai kin ji ƙanshi mai daɗi wannan misalin aboki na gari ke nan sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa masalul jalisi su'i kana ta shi kuma misalin aboki na wanda yake ba na gari ba na banza kana ta kamar mai hura wutar ziga zigin makera imma an yahrika siyabak wa imma an tajida minhu rihan muntanatan ko dai idan mutum ya makwabce shi ya kasance tare da shi ya kona tufafin mutum mutum yana zaune kawai sai zai ji garwa shi ya cilla a rigarsa ya kona masa kaya ya kona masa tufafi wa imma an tajida minhu rihan muntana a wata riwaya khabisa ko kuma mutum ya ji wayar ƙauri a tare da shi mutum ya fito kamar ya sha wiwi saboda makwabtaka dai da makeri to wannan riwayar wannan wannan abin da ya faru na hijira ya karantar da mu darasi na ko da yaushe musulmi ya zama yana da kwaɗayin fi musahabati ahalin khayr ya zama kullum yana son ya kasance tare da mutanen alheri saboda waɗancan fa'idojin da Allah sallama ya faɗa ko dai su ma mutum kyauta ta kyawawan ɗabi'u ko ya kwaikwaya daga gare su ko kuma su kyawawan ɗabi'u kamar faranni suke masu daɗin ƙanshi idan mutum ya kasance tare da mutanen kirki masu kyawawan ɗabi'u to zai rika jin daɗin mu'amala da su mahama rattaba ala min akhbari duk abin da zai biyo baya na haɗarura to mutum ya zama tare da mutanen kirki Alimamin shafi'i rahimahullah yana faɗi a wani baitin yana cewa uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a ni ina son mutanen kirki ko da ni ban zama mutumin kirkin ba to amma ina son su ina fatan ta sanadiyar son su da nake yi in samu ceto a wajen Allah Allah ya ba su ceto na saboda salihu ne ya shafa'u mutanen kirki za su ceto to kun ga yadda sai na abubakar radiyallahu anhu ya ce Abubakar abubakarin radiyallahu anhu lir rasul sallallahu alaihi sayyiduna abubakar ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi as-suhbatu ya rasulullah ya ma'aikin Allah na zabi as-suhba na kasu in kasance tare da kai hmm? na zabi in kasance tare da kai saboda ka za mu tafi tare to ko yaushe ana son musulmi ya zama yana kasancewa tare da mutanen kirki haka ana son musulma ta zama kullum tunaninta ya za ta zauna da mutanen kirki ba taba zama da mutanen kirki an lalace ba hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce humul qawmu la yashqa bihim jalisu mutanen kirki su ne mutanen da idan mutum ya zauna da su ya kasance tare da su ba zai taɗe ba ba zai tafi ba kawai zama da su alhaini sau da ka yi ƙoƙarin kasancewa tare da mutanen kirki ya yi hallari na amonu taƙullaha hukunu ma'asadiki haka Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kuma ku yi ƙoƙarin zama tare da mutane masu gaskiya bayan an faɗi tasirin da gaskiya ta yi wa ta yi wa ka'ab ibn malik da shi da hilal ibn umayya da ɗayan dukkaninsu gaskiyarsu ta cece su Allah madaukakin sarki ya faɗe su su uku wa ala salafatin ladina khullifu hatta idza bakas alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inda huwa tawwabur rahim to bayan da an faɗi wannan sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa kuma ku zama tare da masu gaskiya zama da masu gaskiya da kasancewa tare da su ba za a taba asara a cikin haka ba amma idan mutum ya kasance tare da maƙaryata. mutanen da ba su da gaskiya ba mutanen kirki ba to sai ya yi da na sani in bai yi da na sani a duniya ba zai yi da na sani a lahira to wannan darasi ne mai mahimmanci ƙoƙarin kasancewa tare da mutanen kirki darasi na sha hudu manzilatun rasuli sallallahu alaihi wasallam inda abi bakr matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen sayyiduna abubakar awsalatu ila al-buka'i min al-farh wannan matsayin na manzon Allah sama a wajen sayyidina Abubakar shi ya kai shi zuwa yin kuka na farin ciki min al-farh saboda farin ciki ya fashe da kuka lamma akhbarahu bi musahabatihi fil hijrati a lokacin da manzon Allah sama ya cewa sayyidina Abubakar tare za su tafiya su hijira kawai sai sayyidina Abubakar lam yamlak nafsa hatta bakat aynahu ya kasa mallakar ransa har sai da idanuwansa suka fashe da kuka saboda da'i saboda da'i sai sagidu na abubakar ya fashe da kuka kuka na ne na farin ciki kuka na da'i saboda annabi su sama ya ce tare za su yi hijira sagidu na abubakar yana ganin wata daraja ce wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa a matsayin kyauta ta musamman da bai wani irin sama darasi na sha biyar an ragbatu fil islami fi ɗariƙin hayir ana son ko da yaushe mu zama muna da kwaɗayin ba da gudunmuwa fi ɗariƙin hayir a wajen aikin alheri a hanyar alheri wace gudunmuwa kike badawa domin addinin Allah ya ci gaba wace gudunmuwa kike badawa don sunan manzo Allah sama ta haɓaka eh? wace gudunmuwa kike badawa don da'awar musulunci ta ci gaba ta samu nasara to ana bukatar mu zama mun yi wannan wa adamu li'timadi 'ala al-akharin fi zalik sannan kada a dogara da wasu a ci ai wasu suna yi dabi'ar mu ce wannan ko idan aka ce a taimaki addinin Allah sai wata ta rika jin ana nufin hajiya wancan ce da ita ake nufi a'a ana nufin waccan da take aiki a babban ofis kaza ita kuma ta riga ta zaɓar wa kanta cewa ita ba ta da gudunmuwar da za ta ba addinin Allah ta zo duniya ne rakiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suke ba da abin da Allah ya ba su wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza na lillahi wa rasulihi abin da suke yi shine in sun zo ba su da abin da za su da sai su ce wa manzo Allah sallallahu alaihi suna san su dai a tafi da su inda Allah madaukakin sarki cewa yake yi wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ko mutum yayi da dukiyarsa ko yayi da jikinsa ransa to su ba su da abin da za su bada na malu na dukiya sai su ce to sun san akwai masu kawo manzo Allah ta salama ababen hawa raƙuma da dawakai da alfadarai cewa in an samu wasu <clears throat> waɗanda ba su da abin hawa to a ba su su hau domin a tafi tare da su to sai a zo a lokacin ma babu wannan abu tawallau wa ainihin tafi min minar dami hazanan Allah ya jido ma yunfiqu sai su juya baya su tafi suna kuka idanuwansu na zubar da hawaye saboda suna sun shiga bakin ciki ba su da abin da za su bada yi wasu da abin da za su bada to duk abin da za a yi idan aka ce ga addinin Allah to ki zama kina da irin gudun da kike badawa wani malami ya rubuta littafi asali muhabara ce ya sa masa ma za kaddamta la a sheikh muhammad hassan me ka gabatar wa addinin Allah me kika gabatar wa addinin Allah wace irin gudunmuwa kike ba addini wannan tambaya ce da ta shafe mu dukan kowa ana buƙatar ya bada wannan amsa ba kuma amsar baki ba amsa aikace to ba a son mutum kawai dogara da wasu ya ci ai wani to yin suka daina yi fa suka zama kamar ki duk ya hada a lalace kenan addini ya koma baya a a kada ki ji cewa wancan na yi suwa da suna yi a a ki ci gaba da aikin ki kawai farrasulu sallallahu alaihi wa wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ba an yarka bara hilatan laifat lahu lokacin da sayyidina abubakar ya kawo masa abin hawa cewa ga shi ya tanada abin da za su hau har su kai garin madina a ba sai ya ƙi an yarka rahilatan da ya hau wani abin hawa laisat lahu wannan abin hawan wanda ya kasance ba na shi ba hatta shara min abi bakri radiyallahu anhu bi thamani har sai da manzon sama ya siya wannan abin hawan da kuɗinsa daga wajen sayyidina abubakar domin kar ya zama manzon sama shi ma bai ba da gudunmuwa a hijirar ba kun ji hatta ta kuna hijratuhu bi malihi wa nafsihi har ya zama hijirarsa ta cika ya yi ta da dukiyarsa kuma ya yi ta da ransa rakbatan fi ikmali fadlil hijrati wal jihadi saboda kwadayin cikar falalar hijirarsa wal jihadi da kuma jihadi ana atammi ahwalihima yayi su da hijirar da jihadin ana a tanni a hawali ma a mafi cikar halayensu inda ita ce sau da aka duk lokacin da aka ce gashi za a taimaki addinin allah kada ki ji cewa ke ki da gudunmuwar da za ki bada haske kin kudige kin rasa yin komai kin rasa bada abin da ba da bada kuma a daidai lokacin da kika kasa bada abin da ba bada nan ki ta kuka domin wannan ita ce sunna ta wallon wa a ainihin tafi domin dam'i hazanan allah ya ji doma fi ku wala anan lalina idama a taukali ta hamila hunkulta la'aji doma a hamila kuma alayhi ta wallon wa a ainihin tafi domin dam'i hazanan allah ya ji doma yin fi ku darasi na sha shida أسرة أبي بكر رضي الله عنه تشارك بمجموعها إيالاً سيدنا أبو بكر دكا ننسى سنة تاريا في إنجاه خطة الهجرة النبوية أولاً نسر هجرة من ذن الله صلى الله عليه وسلم iyalan sayyidina abubakar kan jiki kan karfi dukkaninsu suka tashi kowa ya ba da gudunmuwa domin a ga hijiran nan ta ci nasara an je lafiya Allah ya tsara manzo Allah sallama ya tsara sayyiduna Abubakar su kai lafiya har su isa garin Madina wannan na nuna tsaftar gida gidan sayyidina Abubakar ba watsattsan gida bane yana nuna haɗin kan gida yana nuna tarbiyyar gida yana nuna kan gado na gidan yana nuna da mazan gidan da matan gidan dukkanin su tsatsun mutane ne ba watsatsu ba sannan wannan falalar tana koma ga baki ɗaya ga baba mai gidan shine na abubakar radiyallahu anhu tsatsan mutum ne na tsatsan mutum ne lafiyayyen mutum ne tsaftataccen mutum ne mutum ne mai seti Allah maɗaukacin sarki ya bashi wannan sai kuma ya kintsa masa gidansa to haka ake son gidajen musu zama ana nuna kowa ana bukatar ya ba da gudunmuwar shi a ci gaba da za a yi hijiran da malam zai mana bayani kowa za a fito da ɓangaren da ya ba da gudunmuwar wanda an faɗa mana wannan a baya mun gani kowa daga cikin 'ya'yan na abubakar ba wanda ya miƙe ƙafa ya ce za a yi hijira babansu da babban abokinsa manzan Allah sassalama za su yi jira shi ba ruwan shi kowa sai ne ba da gudunmuwa darasi na sha bakwai al-istifadatu min khabarati wa taqatil mujtama'i daga cikin darussan da ake koyar da mu a hijira al-istifadatu fa'idantuwa min khabarati cin gajiya da fa'idantuwar gogayya gogewa wa taqatil mujtama'i da kuma damar da duk al'umma ke da ita idan aka zo yanzu nan da muke nan kowa da irin bai wadda Allah ya mata malaman tarbiyya malaman tarbiyya suna cewa ba ɗan adam ɗin da bai da amfani ba ɗan adam ɗin da bai da wata bai wadda Allah ya masa duk wani ɗan adam da kika sani namiji ko mace to yana da bai wanda Allah ya mai da zai baku mamaki ku yadda da wannan ka'idar ita ci ne za ka iya samun mutanen da ake ce musu ashabu i'aqa ashabu i'aqa ko a ce musu al-mu'awwaqun mutanen da ake ce musu masu nakasa wanda ake musu gidajensu da makarantunsu daban idan kika je kika gan su, sai kiga ana nuna miki kowa daga cikinsu da irin baiwar da Allah ya masa a cikin baiwar da Allah ya musu wani lafiyayye wanda zai da wannan i'aqa din bai da wannan nakasa to bai da irin wannan baiwa na sha ba da wannan labarin wajen ina jin 2011 shekara ta 2011 akwai wani yaro a ƙasar masar da ake ci mishi ahmad yanzu dai ya girma shekara ta 2011 zuwa 2026 ya ƙara shekara 15 ku. da ya ƙara shekara sha biyar daga wancan lokacin a wancan lokacin na cikin suna cewa shekarun shi ashirin da ɗaya to a wannan lokacin tun da yake ɗan ƙarami aka ɗauke shi aka kai shi irin gidajen nan na da kasassu, a talabijin ake koya masa hadda alƙur'ani ya haddace alƙur'ani bayan ya haddace alkur'ani ba hadda kawai ba ya haddace alkur'ani ana safha shafi shafin alkur'ani sannan a shafin zai fada miki shafin da sura ta ayar da shafi ya bude da ita sannan da ayar da shafin ya rufe da ita sannan ya faɗi shafin gaba wace aya a farkon shafin sannan ya san hafizal ayati ala arqamiha kawai za a ce mishi aya ta kaza a sura ta kaza aya mai lamba kaza a sura ta kaza kawai zai kawo ta amma kuma duk da haka a wannan ha a wannan lokacin baya iya wa kansa tsarki kun ga ƙarshe kenan ai in zai je bayi sai dai a kai shi za a kai shi ban ɗaki ba ya iya zuwa ban ɗaki shi kaɗai amma ji irin wannan baiwar da Allah ya bashi sannan daga cikin baiwar da Allah ya bashi ya haddace sunayen duka shugabannin kasashen duniya a wannan lokacin duka ya haddace sunayen shugabannin kasashen duniya kuma ta ina yake gani ta talabijin a talabijin yake kalla kuma in kika ba shi littafi ba zai iya nike rubutu ba hannun shi ma bai tsayawa bai iya karatu ba sau daga shi rubiya wa huffizal ƙur'ana an tariki sama wa huffiza hajjil a an tariki sama jiyar da shi ake yana ji eh. yusma fa yasma fa yahfaz za a sa masa sai ya rika ji sai ya haddace shi ke to kun ga ashe kowane ɗan adam yana da bai wadda Allah ta'ala ya masa a irin mu ne Allah ya shirye mu idan mutum ya samu wata 'yan matsala kwara ɗaya shi ke ya zama zai da amfani kuma ko da ana ganin baiwar da Allah ya masa haka zai ƙare wannan baiwar ba ta da amfani akwai yara ko kwanan nan na ga wata yarinya ana sa ta a social media wasu suna amfani da damar suna yawo da ita Allah ya ba ta kwakwalwa ta lissafi amma da kin ganta za ki ganta cewa tana da taɓin hankali amma makin a taimakinta sai yawo suke da ita suna sa ta a social media kuma ga ta fara girma ta ma girma Allah ya shiri wannan al'ummar tamu akwai a maza waɗanda Allah ya ba su baiwa ko da suna da tawaya amma za a ga suna da wata baiwa na ga wani makahu shi ma ɗan jihar jigawa shi ma Allah ba shi baiwa duka jihohin Najeriya ya haddace su ya haddace lokal gammansin Najeriya duka guda ɗari bakwai. na jin ko da saba'in da ya kun gani ma ban haddace ba adadin ma na kasa haddacewa kuma na karanta constitution ɗin najeriya daga farko har zuwa ƙarshe amma min jarabawa na ce amma yanzu ga shi na manta ma adadin ma local government da ake da to shi ya haddace su ba lambar ba kawai ba lambar adadin ba ya haddace su zai ce miki jihar akwa ibom tana da karam ƙananan hukumomi guda kaza kuma ya lissafo su kuma zai lissafo su ala nizamin alfabati alfabetical order haka zai lissafa su kun ga wannan ƙa'idar da malaman tarbiyya suke da ita suna cewa babu wani ɗan adam ɗin da bai da wata baiwa kaga gaskiya ce to wannan darasin yana karantar da ana karantar da mu a cikinsa cin gajiya da fa'idantuwa damammaki da Allah ta'ala ya ba kowa a cikin al'umma kada a ɗauki wani ga dama da baiwa da Allah ya ba shi aiwatsi da ita sayyiduna abubakar yi amfani da wannan dama wa tawzifu hafil majallatin munasibati sannan kuma da aiwatar da waɗannan damammakin da baiwoyin da Allah ya ba wa ɗaiɗaikun al'umma fil munasiba a wurare da suka dace wance za a yi abu kaza ki abu kaza ki, ka fi iyawa to zo ki mana kaza akwai wata kungiya ba kan daidai suke ba suna da kurakurai na da'awa suna da kurakurai na manhaji suna da kurakurayar aƙida amma tsarinsu na taɓa ganin tsarinsu na taɓa zama da su suna aiki da wannan ka'ida wadda mu ya kamata mai aiki da ita idan suka je za su je da a wasu to kasa aiki ake haɗin addu'a akwai wane ba zai iya wa'azi ba ba zai iya dafa girki ba ba zai iya yin abinci ba kuma kila bai da kudin da zai bada ya ce to zo muna kyautata maka zato don Allah idan mun je za mu kira wasu mu gayyace su zuwa ga addinin nan namu na musulunci don Allah kai addu'a Allah maɗaukacin sarki ya sa su fahimce mu shi kawai aikin shi addu'a kuma kyautata masa zaton nan da aka yi shi Allah ya taimaka sai ya addu'a Allah ya ansa domin alama karɓa addu'a a fuska take eh? ba a fuska take ba akwai mutumin da za a zata cewa rubba ash'asa aghbara bi tamrayn law aqsama ala Allah la abarra haka manzo Allah sunne yace akwai mutumin da ake rena shi bai da daraja amma yanzu nan da ran zai rantsi da Allah yi wa Allah rantsuwa ya ce sai Allah ya wani aiki to wallahi Allah ba zai kunyata shi ba Allah zai fitar da shi sai aga ga Allah ya wannan abu to ga misalai فعبد الله بن أبي بكر للأخبار عبد الله abubakar shi أبو بكر shi domin kawo labarai. Kun ji كنجكو ɓangaren da aka sa shi kenan aka ce to kai ka tsare mana ɓangaren kawo labarai sai ya zo ya zauna a gari da yamma da rana kai da yini sai dare ya yi sai ya saɗaɗo sai ya zo inda su manzo Allah sama suke a kogin saur da shi da sayyiduna Abubakar sai ya ba su labari ya ce ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki kun ga an sa shi a bangaren ne an sa shi a bangaren shi an ci gaje shi ko ba a ci ba wa amiru lisharabi sannan Amiru bin fuhayra shi kuma dama shine mai kula da dabbobin sayyidina Abubakar shi kuma sai aka sashi shine yake taso musu nono daga hansa ta awakansa na abubakar sai ya kawo musu su sha an ci gaje shi ko ba a ci gaje shi ba damar da Allah ya bashi an yi amfani da ita ko ba a yi ba an yi wa asma'u wa aisha tu litajhiz al su kuma waɗannan matan su biyu da nana asma'u da nana aisha radiyallahu anhuma sai aka sa su kuma su suke shirya abinci waye ba a sa shi inda ya cancanta ba shi yasa mun sha faɗa muku kina da 'ya'ya mata biyu uku sun kai shekara tara goma amma kina kukan ayyuka sun miki yawa ba ki da gaskiya ba ki kauna Allah ƙwarai da gaske duk matar da Allah ya azurta ta da 'ya'ya mata ɗaya biyu uku sun kai shekara tara kowa ta raba musu aiki hadda maza ma hadda maza kowa ya zama yana da aikin shi a gida kowa ya zama yana da aikin shi a gida so daga baki da lokaci baki da baki da kukan aiki baki da hujjar da zaki wa kukan aiki kowa da aikinta kowa da aikin shi kuma ki sa su musu san kula da lokaci da tsari shi da kuma sa musu tarbiyyar kyautata aiki? sannan idan suka yi kuskure shi musu gyara cikin hikima kuma ki sa musu albarka idan sun yi abin arziki in kika ɗauki wannan hikima to gidanki zai miƙe gidanki zai ceto ba za ki rika shan wahala ba ayyuka ba za su rika taruwan miki ba kwana kwa abin nan kayan wanke-wanke ba za su rika kwana ba har a rika samun kwani yin waɗannan ƙanana-ƙananan ƙwarin fitilannu su zo suna shigo miki gida ba za su zo ba to amma kin kyale su ko me suke yi a sa musu tsari suna da lokacin muraja'a suna da lokacin karatu suna da lokacin aiki suna da lokacin tafiya makaranta idan suna da wata sana'a da ake koya musu suna da lokacin yinta kuma Allah ta'ala ya sanya wa lokuta albarka ku haddace wannan na sha faɗa muku malamanmu suna cewa su lokuta jarkuna ne empty lokuta wace ce yininta da darenta ba awa ashirin da hudu ba ta faɗa mana akwai wadda nata ne kai haka ba akwai wadda aka tauye mata 24 hours akwai wanda nata ta kai haka ba akwai wacce nata ya wuce haka ashe dukkaninmu mun yi ittifaki lokutanmu tsakanin dare da yini awanni nawa ne 24 kowace awa tana dauke da minti nawa 60 kowanne minti yana dauke da sakan nawa 60 kowane sati mako kwanaki nawa ne a cikin shi bakwai to ashe lokuta da Allah ya halitta mtmt ne na jarkoki wani da aka ba shi jarkar shi sai ya ajiye ta bai zuba komai ba ya batta kawai ta tsufa ta tsufa ta tsufa har ta expire tana yi ko ba ta yi kawai wata rana sai dai a ɗauko ta ko sai dai a ga ta fashi saboda an ƙi yin amfani da ita yadda ya kamata ya amfani da ita yanzu ta mutu to mutumin da yake amfani da lokacin shi kenan wani da aka ba shi sai je cika kwata da nashi jarkar tasa sai ya cika ta da kwata kwata kwatani mai ɗoyi mai wani wani da aka ba shi jarkar shi sai je sa mata turare ya cika ta da turare wani sai ya ga manja ya kamata ya cika wani man gyada wani man shanu dukkanin sai za a iya zubawa a ciki ko wani kuma sai ya ce to shi abin da zai bari ma ya zuba zinariyoyi ne a ciki ta yadda wannan zinariyar za ta iya mallakan masa duk abin da waɗancan suka mallaka zinariya za ta iya mallakan turare haka ne za ta iya mallakan manja za ta iya mallakan man gyada za ta iya mallakan man shanu ko to me yi ƙoƙari lokutan masu zama haka mu yi ƙoƙari mu zuba zinariyoyi a cikin jarkokinmu shi ne rayuwanmu za ta zama mai albarka amma ba mutum ya zuwa ta wasa da lokacin shi ba wa haka za haka ne kun ga yadda sai na abu kare tsara mu za a yi hijira da tsarin da aka ba kowa darasi na goma sha takwas al-istifadatu min mushiriki mushrikin idan umina haluhum ya halasta a musulunci a ci gajiyar mushrikai idan an amuntu da halin su. amintu kafarai suna da wata dabara wadda mu bamu da ita babu laifi za mu iya cin gajiyarta idan mun tabbatar da ba za su cutar da mu ba ta sanadiyar wannan mun gane ne kun ga irin waɗannan abubuwan su ne mutane da yawa ba su gani yanzu a kan wannan ne wani zai dage ta dine wa shugabannin saudiya ai sun yi hudda da amerika kuma yana goyon bayan iran iran yan shi'a su kuma daidai lokacin suna haɗa da rasha rasha sun musulunta ne rasha ƙasar rasha sun musulunta musulmai ne rasha to iran din da kake goyon baya kake haƙilo a kai kake cewa sai an goyi bayanta bayan makirce-makircen da take da su to ita kuma da rasha take haɗa kai so da ka ya halatta a musulunci yin akwai bukata musulmai suka ga wata dama da za su iya cin gajiyar wani abu daga mashirikai kafirai to babu laifi za su iya cin gajiyar wannan domin gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina Abubakar sun yi amfani da Malik ibn Suraqa Suraqa ibn Malik ya nuna musu hanya ya nuna musu hanya so daga duk abin da ya kasance bai shafi addini zalla ba kuma aka ga kafirai za su iya ba da gudunmuwa kuma aka tabbatar da ba za su cutar da musulmai ba ta sanadiyar wannan akan gudunmuwar da za su rika badawa to babu laifi da haka ya halatta likita wanda ba musulmi zai duba musulmi da haka ya halatta musulmai su nemi ilimi a wajen waɗanda ba musulmai ba a cikin abin da Allah bai sanar da su ba musulunci bai hana wannan ba 'yan uwa da haka ya halatta musulmi su sai makami a wajen waɗanda ba musulmai ba amma da sharaɗin idza umina haluhum idan an amintu da yanayinsu cewa ba za su amfani da wannan damar su cutar da mu musulmai ba duk abin da muka gane cewa za su cutar da mu a cikinsa anan kuma bai halatta mu haɗa kai da su ko mu nemi taimakon su ko gudunmuwarsu ولم يكن لهم شوكة في التأثير على القرار سننكما يكفن في سوكا فرن باسدة تنشيوا أو جن أوكا متايت زام كرب دبارة سنة أما بذان تشيما نسيمين يكذا سننما أرفوا واشتهروا بما يغاز منهم سننس زما أنسنسوا sun shahara bi ma yuradu minhum da abin da ake nufi a samu daga gare su dan an san nasu ne kwarewar su ce gwanin ce wasu ne wannan abin to babu laifi a nemi gudunmuwa daga gare su domin ga manzo Allah sama zai yi jira da shi da abokinsa sayyidina Abubakar sun nemi gudunmuwar Suraqah ibn Malik a lokacin ba musulmi bane ya nuna musu hanya ولم يكن أحد أحد ولم يكن أحد من المسلمين يصد هذه الوظيفة kuma shar'i na gaba shine ya zama ba musulmin da zai iya toshe wannan kafa ba musulmin da zai iya musulmai wannan aiki ya halatta a nemi taimako a nemi gudunmuwan wanda ba musulmi ba ya zo ya ba da gudunmuwa kuma ana yi ana sa masa ido وكانت عاداتهم وتقاليدهم تفرض عليهم الأمانة في أداء تلك المهمة sannan shari'i na gaba mana ya faɗa mana shari'a na neman taimako da cin gajiyar waɗanda ba musulmai ba shari'i na gaba shine wa kana ta'adatuhum sannan an san al'adunsu wa taqaliduhum da ababen da suke koyi da su tafridu alaihim amanata. waɗannan al'adun nasu da ababen koyinsu suna tilasta musu zama masu amana fi a da'i tilkal muhimmanci a wajen aiwatar da wannan aikin yanzu misali harkar likitanci a duniya akwai ƙasashen da aka san su sun kwai a harkar likitanci kuma ba musulmai bane kuma duk lokacin da mutum ya je a matsayin su masa ya je neman lafiya a wajensu to zai ga yadda suke da amana to a nan ya halasta zai ga yadda suke da rukun amana a wannan aikin nasu zai ga bambanci mutum zai je wata ƙasa wadda ba ta musulmai ba neman lafiya idan ya tuno da irin mu'amalar da wasu musulman mu suka masa a matsayin jami'an lafiya to kare ba zai ci ba kuma idan ya ce zai gwada tsakanin waɗancan waɗanda ba musulman ba da waɗannan musulman to idan ba Allah ya taimake shi yana da ilimi cewa ba musulunci ya sa shi ya sa wannan cin amanan ba to sai damuwa ta kama shi amma in dama ya san cewa ba musulunci ya sa su ba su suka ga dama suka shiga cikin wannan halakar to sai gode wa Allah ya ce to alhamdulillah musulmai ne su amma ba gurbi ina jin mun gane wanda to akwai irin waɗannan abubuwan sai mun fahimce su a ina ne musulmai ya halatta su nemi taimakon waɗanda ba musulmai ba su nemi gudunmuwarsu a inda Allah ya ba su basira ba laifi musulmai za su iya neman taimakon waɗanda ba musulmai ba da sharaɗa sharaɗi na farko shine amnu halihim ya zama an tabbatar da suna da aminci ana da aminci a yanayinsu cewa ba za su cutar da musulmai ba na biyu lam yakun lahum shawqatun fi ta'siri 'ala al-qarar ya zama ba su da ta cewa ba za su ce muku za mu taimaka muku amma kuma dole ke kun yi kaza ba kila wannan abin da za su ce ku yi kuma ya zama ya taɓa addinin ku kamar yanzu bashi da ake badawa a ƙasashe ƙasashen turawa sai su ce za su ba ku bashi amma sai su samu ku shariɗa ku cire subsidin man fetur ku cire subsidin lafiya ku cire subsidi na ilimi a ɗora haraji a yan ƙasa kun da wannan lahum shauka fi tasiri alal sun canza mana yanayi to a nan bai halatta a nemi gudunmuwarsu ba sannan sharaɗi na uku da malam ya ambata shine urifu wa shtaharu bima yuradu minhu ya zama an san su ƙwararru ne su a wannan bangaren nasu sannan na hudu lam yakun ahadun min almuslimin yasuddu hadhihi alwazifata ya zama ba musulmin da zai iya wannan aikin in ba su ba su waɗanda ba musulman ba sharaɗi na biyar shine أن عاداتي وكانت عاداتهم وتقاليدهم تفرض عليهم الأمانة في تلك في أداء تلك المهمة يزما العادنس da ababen da suke koyi da su suna tilasta musu za su zama sarki amana a aikin ba a san su da cin amana idan an samu waɗannan sharuɗan guda biyar sun cika aka ga wani kafiri ba musulmi ba yana da damar da zai iya bada da to ya halasta ya zo ya ba da gudunmuwa ga musulmai ba laifi ba ne don nemi taimakon sa. ina jin mun gane wannan rai darasi na sha tara ittikhadul asbabi darasin hijira ya karantar da mu cewa mu yanko da sabubba wa ta mati, da daukar matakai waɗanda suke ku kan mu ce kawai mun dogara ga Allah da baki a ji abin da zamu yi to mu ɗau mataki kuma mu riko da sababi ثم التوكل على الله تعالى sannan kuma sai mu dogara ga Allah idan muka yi idan muka yi uku da sababi to sai mu dogara ga Allah mutum bai da lafiya sha magani al-akhdhu bil asbab daga nan sai mu dogara ga Allah lafiyar shilau ya ihtiyati ne ya ihtiyati shine himiya abu kaza na san idan na ci zai sa min rashin lafiya to kakkaci kakkaci abu kaza idan na sha zai iya samun rashin lafiya kake sha abu kaza idan na shaƙa zai iya samun rashin lafiya musulunci bai ce ki shaƙa ba kake ce a ai za ki shaƙa kin dogara ga Allah a kin shaƙa kanki ne wannan musulunci bai dade wannan ba wannan sunan shi tauhidin kuda ya ga danko kuma ya kama da abin da ya kamata ya lasa aka ce masa wannan abin ka shiga zai kama ka don kone kuda ya ce a <coughs> in Allah kaddara zan sha daɗin nan zan sha yana hawa don koko sai dan koyi riƙe shi yayi ya fita ya fita ya kasa fita ya mutu shine bahaushe ya samu ne ya samu tauhidin kuda kun ji labarin tauhidin kuda sau da kada ki je kin san za ki sha wahala a abu ki ce ne ki ce Allah na nan eh ba daidai ba ne sannan wasiƙatu bi al-mutlaqatu bihi sannan kuma a dogara ga Allah ai amincewa Allah cewa Allah shine ne bayan kin yi ne bayan kin yi abin da zaki iya yi walidni ina li nasrihi sannan kuma a natsu da cewa Allah ne mai bada nasara wa adamu littikali ala al-asbab zatiha sannan ka dogara da sababban a ce ai sababin ne za su a'a ki ruku da sababi amma ne ki ji a ran a ki a ki cewa Allah ne ne yi Allah ne ne yi ba wayau ba Allah ne ne yi ba ba قال أبو بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر يا فلا ألوك تند هجرة يا رسول الله لو أن بعضهم تعطع بصره رآنا سيدنا أبو بكر يا مأيكم ألا داقين زي لقى قفص زي جنبه قال في ماذا سميت ما ظنك باثنين الله ثالثهما me zatanka game da mutum a biyu waɗanda Allah ne na ukunsu wadda ka Allah yana tare da mu kuma nan yanzu da muka shiga cikin kogon nan me muka yi mun yi ihtiyati mun yi riko da sababi so daga Allah yana tare da mutum da mun yi riko da sababi amma mutum da ya riko da sababi ba sai ya ce Allah na nan to wannan ba tauhidin ahlus sunna wal jama'a ba tauhidin ahlus sunna wal jama'a shine idan zaki tsallaka titi ki duba dama ki duba hagu daga nan sai ki tsallaka sannan idan Ba ki hango ta mota ashe tana tafa ba sai kika ganta ga ta nan ta taho an arkice to ki kara da gudu ki tsallaka eh yana cin tauhidi eh kanki ce bari ki ci gaba da tafiya takama mun gane ai cikin babu al akhd bil asbab kenan darasi na ashirin. inna nasrallahi ta'ala fawqa kulli nasrin lallai nasara Allah tana saman kowace nasara in Allah madaukakin sarki ya taimake ku ba wanda ya isa ya ci nasara akan ku in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zalladhi yansurkum min ba'dihi in Allah ya ba ku nasara wa ya isa ya ci nasara akan ku babu in ko Allah ya kyale ku bai ba ku nasara ba wanda ya isa ya ba ku nasara sannan wa ƙudratan bahi fauka kulli ƙudratin sannan ikon Allah na saman kowane iko wa amran bahi fauka kulli amri sannan al'amarin Allah na saman kowane al'amari wa ta'ayyidahu ya tahadda kulla ƙudratil bashari wa taqasihim sannan taimakon Allah yana fito na fito ya fi ƙarfin dukkan wani iko na ɗan adam wa taqatihi da kuma damar da 'yan adam suke da ita wallahi fa hadihi ku kalli ƙwarai fa da za a yi hijiran nan sahibatu sulfati su suke da mulkin makka wa tahta yadi hasilahu wa rijalu kuma a ƙarƙashinsu su akwai makamai manya-manyan makamai wa kuma suna da mazaje wal amwalu da dukiyoyi wa ma'azalika zalika lam tastati an haka ilayhim fil ghali amma duk da haka ba su iya kaiwa zuwa ga manzon Allah da shi da sayyidina Abubakar a cikin kogo ba shi yasa idan kuka ji ana tsorata mutane wa yukhawwifu naka bil ladina min duni ayoyi muna nan muna karatun da America na kallon mu to ta kalle mu mana sai ne ai suna da na'urorin da ko karkashin ƙasa ka shiga suna ganin ka to su ko Allah bai ganin su me yasa ake rikitar da mu ai Isra'ila suna nan suna kallon kowa suna da makami yanzu duk wayan ma da kake suna jin ka duk text din da kai suna gani duk chatting din da kai suna gani wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi su waye su wallahi su ba komai bane a gaban Allah mun yadda Allah ya ara musu lokaci Allah ya ba su dama suna yin abin da suka ga dama amma wannan kuma bai kamata ya taba imaninmu da Allah ba mun yadda wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah ne marin jayi a saman dukan bayansa to dan me mu rika jin tsoron su darasi na 21 ghasdu ja'izatin kabiratin liman a bihim su duba yadda quraishawa suka kafa suka bada ja'izatin wata kyauta kabiratin babba liman a tazihin ga wanda ya kawo manzo Allah sallama da shi da sayyidina Abubakar ko a raye ko a mace wala shakka anna hadhihi aljaizata la yati biha malu malu rajulin wahidin min quraish kuma wannan babu shakka lallai dukiyar mutum ɗaya ta ba bata isa ta tara wannan kyautar ba wa inna ma asqalat kahila adadin min al-ashrati wannan kyautar sai da ta kayan da kafaɗin da yawa daga cikin manya-manyan ƙuraishawa tarba-tarba aka yi aka tara walakin la ba a sabi zalika ma dama na hadafu huwa alƙaba wa alal islami amma duk da haka ji suka yi cewa ba komai in dai manufarsu za ta kai su gama da musulunci haka suka tara kuɗi sau da haka faltar sud فلترصد ميزانية هذا العام وليعش الناس في تقشف suka yadda cewa bajet ɗinsu na wannan shekarar ya rushe waliyashin nasu fi a taɓashufi sun yadda a wannan shekarar mutanensu su rayu a cikin talauci cikin rashi domin kawai manzo Allah sama da musulunci to muna da wannan tunanin ku dubi ƙwarai sha tarba tarba suka yi tara kuɗi aka tara kuɗi mai yawa aka bada ga duk wanda ya ce ya iya kawo musu manzo Allah sama a rai a rai ko a mace suka kuma gwammace cewa su zauna cikin talauci a wannan shekaru. to mu haka ya kamata ne addininmu na musulunci ya zama mun gabatar da shi a kan duk abin da ba shi ba wajen ba da gudunmuwa darasi na 22 kuma na ƙarshe ما بين غمضة عين وانتباحتها يبدل الله من حال إلى حال tsakanin kyafta rufe ido da buɗe shi gamza shine rufe ido haka wanti ba hasiha da kuma buɗe idan yubaddilu Allah min halin ila hali Allah yana canza wani yanayi zuwa wani yanayi wannan tsarin Allah ne ku ji wannan darasin yan uwa tsakanin kyaftawar ido rufe ido da buɗe shi Allah na iya canza komai fahaza suraqatu wannan suraqatu ibn malik din yatahawwalu min mulahiqin lahum ila mukhbirin an kulli ma yakadu lahum min makaida ma yakadu lahum min makaida suraqa ya zo ne fa a matsayin ya neme su domin ya je ci waccan kyautar sai gashi cikin lokaci kaɗan ya juye ya zama tare da su ya koma su yake wa aiki yana ka musu labari da shi aka nemo aka sa ya nemo labarin kuma a biya shi sai gashi cikin ikon Allah ya juye ya zama shine masu mai basu labarin ga abin da aka shirya musu ga abin da aka shirya musu na makirci Allah ke ke sa kan ga wata ko ki ga wani na kan bata ki ce an shi nan ga dan wuta yawwa kake haka Allah na iya canza komai ki yi wa mutane fatan shirya ki musu fatan alkhairi ki kyautata wa mutane zato kuma kake alfahari kake ji cewa ke bakin isa ke ce akan daidai ki rika roƙon Allah ya sa ki gama lafiya qala suraqatu suraqatu yace fa akhbartuhum akhbara ma yuridu an-nas na bawa sayidu sayyiduna abubakar labari da manzo Allah sama abinda mutane suke nufin su kulla musu na sharri da makirci wa hakaza nasrullahi wa ta'yidu haka Allah yake ba da cin nasararsa wa ta'yiduhu kuma haka Allah madaukakin sarki yake karfafar addininsa yanqalibu bihi al'adu al-mutarid lahum ila nasihim mu'ini sai abokin gaba ne neman ya bige ku sai ya juye zama mai neman ku da alheri wannan annan gaya nan ya faru a tarihin musulunci da yawa ki faro daga sayyidina Umar musulunta sayyidina Umar tana da ban mamaki ki dawo musuluntar Amr ibn al-As ki dawo musuluntar abu sufiyan sahar bin harb baban sayyidina muawiya ki dawo musuluntar matarsa hindu bint duk waɗannan ya suke da manzo Allah ta sama da abokanan gaba makiya amma daga baya fa sai ga su tahawwalu min halin ila halin ukhra sai ga sun canza daga wani yanayin zuwa wani yanayi to mu yi kokari mu yi wa mutane fatan alkhairi Allah ya shirye su kuma Allah ya tabbatar da mu akan shari'a sha Allah za mu tsaya a nan domin lokaci ya yi. za mu tashi ta rasulillahi sallallahu alaihi wa ya kokin manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma hikimominsu. me yasa manzan sama ya yaki Eh? kuma Allah ya ce ma naka illa rahmatan lil alamin to me yasa manzon sama ya yaki da izinin Allah Allah kai mu majalisi na 40 za mu ga waɗannan darussan Allah shi taimake mu Allah ya ƙara mana albarka Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin mu duk damuwar da take damun mu Allah ya yi mana waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya saukar da alkhairai a cikinta shugabannin mu Allah ya shirye su Allah ya dora su akan daidai to an ce za a yi auratayya da yawa ko akwai ɗalibai sun kai hudu waɗanda za su yi aure da izinin Allah muna musu addu'a Allah ya sanya alkhairi Allah ya sa wajen zama ne mai albarka Allah ya zaunar da su lafiya da mazajensu eh, Allah da fitina